بالله نقول ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna ma manyan malaman warka da zuwa da fatan Allah ya sa abin da za su mana wazi a kai ya amfani mu duniya da lafiya ba tare da wata lokaci ba zan mika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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فاياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana dare ne asabar 17 ga watan rabi'in awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ganar da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida muna masu bayyana mu a karan farko ga Allah mai kowa mai komi wanda ya ba mu dama da iko muka ansa gayyatar da yan uwa na wannan gari na komo suke mana domin gabatar da wa'azin addinin musulunci a karo na biyu muna gode muku da muka shirya wannan ganawa domin fadakar da junanmu abin da yake da alaka da addininmu domin wannan addini na musulunci annabi ya gina shi a matsayin wa'azantarwa tunasarwa da kuma karantarwa shi yasa a wahayin shi na farko Allah madaukin sarki ya saukar mai da ayoyi guda biyar a cikin sautin alaq da aka bude su da ikra kai karo da aka biyo baya da wa'azi sai Allah madaukin sarki ya ce mashi kun a kan ka miƙe kai wazin wa'azin suwa ne ne za ka fuskantar da shi sai ce wa an da ashira ta kan ka fara wa'azi da tunasarwa ga danginka waɗanda suka fi kowanne kusanci da yana da abin da ya zama wajibi ga dukkanin malamai su tsayo wajen ganin sun karantar da al'umman da suke tare da su a jirgin Allah musamman a irin wannan lokaci da ba kasafai mutane suke son su je makaranta su koyi addinin Allah amma still ya zama wajibi ga malamai su tsayo wajen wannan aikin godiya na uku muna wajen da shi zuwa gare ku har ila yau irin yadda muka sha jira na sauraron karasowanmu ya koyi ba da gangar muka yi wasu abubuwa ne suka tsaya mana muka tsaya muka iya ƙara za su sannan muka kansu muna fatan allah madadin sarki ya sa albarka a cikin wannan gana wanda abin da allah madadin sarki ya sa da ya tattara zai ma masu irin wannan aiki allah madadin sarki ka da rabon a hadisi ya tabbata cikin sayar muslim annabi yana cewa wasu mutane ba su taba tattaruwa cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan allah suna ambatan allah a tsakaninsu suna tunasar da junansu zancen allah ba wato sai mala'ikun allah sun kewaye su allah madaukin sarki zai saukar da natsuwa a cikinsu sannan allah zai ambaci irin waɗannan mutane a gaban malaikun da suke tare da shi a can sama Allah madaukin sarki ka sa mu rahota da wannan muna rukun Allah madaukin sarki ya sa wani daga cikin bayan da Allah madaukin sarki a cikin hadisi ya umarci annabi ya bayyana mana sukkus da cewa layi shi da hukun jiris duk wanda ya zauna tare da su ba zai taɓa zama masu a cikin ko wasu mala'iku na musamman wanda suke da lakabin sayyara su waɗannan mala'iku yawo suke a farfajiyar duniya ko'ina neman inda ake taro ana wa'azi da karantarwa da karatun alkur'ani da ambaton Allah kawai suke idan ɗaya daga cikin tsiyawo irin wannan wajen to sai yi waye shi daga sauran cewa ku zo ku zo ku zo ku zo ga bukatar da muke nema ta da ko za a su zauna da rajistar za su ɗauki tsoron kowa bayan an kare an tashi za su samu wajen allah mararrakin sarki da wanda rajista cewa mun je mun tarar da suwa ne da suwanci da kaza da kaza a ɗaki ɗaya daga cikin ɗakunanka ba ni suke ba sai an ka da ya Allah Allah mararrakin sarki ya ce to akwai wanda suke nema ne sa suka da taro malaiku sai su wakilce mu su ce eh ba abin da suke nema sai ba, da rahama da aljannan ka ya Allah Allah madaukakin sarki zai tambayi malaiku sun taba ganin aljannan cetawa nisa suke sha'awa su samu sai malaiku ce ina sun ganta da sun ganta ta kokarin su ya wuce kuma akwai abu ɗaya da masu su ita ce kuma da fushi da kuma wutar ka ya Allah sai Allah madaukakin sarki ce sun taɓa ganin wannan wutan da wani ya ce ya basu taɓa gani da a ce sun taɓa gani da ba tsoronsu ga wutan ya fara sai Allah madaukakin sarki ce ku shaida duk abin da suke fata suke buri suke so a cikin ransu to an ba su shi ne Allah ce ku je ku ba su shaida an ba su aljanna wutan kuma an kare su ba su ba shi sai mana ce ya Allah akwai wasu mutane da suka zo ba dan kai ba akwai wanda suka zo dan kaza dan kaza dan kaza sai Allah madaukin sarki ce da sun da waɗanda suka zo dan ni su duka na ba su aljanna saboda waɗannan mutane duk wanda ya zauna tare da su ba zai taɓa zama masu yacin lahira ba Allah ya sa wani ce. uwa sun buƙaci mu da ciyar mu tattauna dangane da istihbabu husnul ishra ma'al ashab istihbab husnul ishra ma'al ashab kyautata alaka da kyautata mu'amala da inganta zumunci tsakanin surkai ko surukuta da abin da ya kamata a yau an mai da sarki a kowane janibi daga cikin jawani na surukuta wani abu daban saɓanin abin da shari'a ta hada sarki a kai tukurar waye sarki sarki mutum ne ko ko surki mutane ne da yawa shin idan surki ya zama a ɗaya daga cikin ɓangare ne ko ko surki yana zama a dukkanin ɓangarorin guda biyu ne to gani ne ake surki ya yi kamata a girma surki ya yi kamata a marka surki kan ku je da nisa ya yi mutum musan al'amarin surukuta al'amari ne mai daraja a musulunci al'amari ne mai girma da allah madaukin sarki da ya sakaci da wannan al'amarin ba har sai da ya magana karara a cikin littafin shi mai girma ya ambaci sunan sarki a fili allah madaukin sarki ce kowar da zai halaka mai da bashara Allah madaukin sarki shine wanda ya halitta ɗan adam daga ruwa wani Allah minan ma'i kulla shayin hali duk abin da ka gani a duniya nan yana rayuwa ne da ruwa ko ba ruwa wanda kuma da ruwan an gari shi Allah madaukin sarki ya kasance da kajar Allah ko nasaban wasu shi sai sanya ɗan adam ɗin nan da Allah maɗaukin sarki ya halitta ma'abucin nasaba wani ɗan wani ɗan wanci jikan wani da wanci babu ɗan adam ɗin da zai da wannan nasaba sai ba ɗan adam ɗin da aka shigo da shi ta gida amma in ya bi due process yadda Allah maɗaukin sarki ya tsara samar da bil'adama yana da nasaba to nasaba ba za ta taba samuwa ba sai ya samu ne sai kamar sai ya samu rubuta. domin da na zauna ni ɗaya yanzu haka nan ta zama ni ɗaya ila ayyar tsallahu arda wa man alaiha har zuwa sanda Allah zai gada ƙasa da wanda yake kan ƙasar ba tare da na ba amma na zo wajen wannan malami in ce ba na aure ish domin an kai gobe da jibo da gata shekara na cika sai a dan wadata to kenan nasabar wannan dan zai dangantu zuwa gare ni da dangi na baki daya zai dangantu zuwa ga wannan ƴar malamin nan zuwa gare shi da dangin shi baki daya kaga an samu nasaba kenan ɗan adam ba zai taɓa zama na nasaba ba dole sai yana da ne sai da su ta a ciki dan ne wajen ba zai auko shi ba ba zai auri kanwar shi ba ba zai auri to da ina ma ya samu uwa in babu sarki ya ba mu gano da kyau halitta ɗaya ne a duniya kawai bai da siriki shi ne annabi a amma shi ma da ya haifa ya aure bai koma da Allah ba sai da ya zama sarkin wasu jawab kuna bai kyau da biyu yan kuwa sun yi hikima ba ɗan gari ne ko sun yi rangin nesa wajen zaƙulo wannan bamburi cewa a zo a zauna a tattauna shi ba karan farko kafin mu tattauna aiki da haƙƙi da ƙoƙarin sarki ina son mu tattauna wuce ne da mutane suke dangane da al'amarin sarki da gyara wannan tukuna sannan mu zo mu tattauna abin da ya kamata mu tattauna idan kaga ana zaune ana zamantakewa na rayuwa na yau da kullum an samu matsala tsakanin siriki wanda ya aurika da siriki wanda ya ba da 'yar ko su rubuta uwar ya ko uwar wacce take sarka mahaifiyar angon da ya aure to ɗaya mutum uku su kayan da wannan matsalar da shi ga taka za da wuce nan in ma dai ya zama sarkin bai da ɗa'a bai da kunya bai da mutunci ko ya zama shi uwan ɗan da ya aurar da ƴar ba da tijar wani ko kuma ya yaron da zama ita ce shi ya tsakanin su duk yadda da su rukuta a tsakanin irin waɗannan mutane uku duk abin da za mu faɗi a nan wani masu amfani ba ko gano da duk idan shi ne da ɗa'a uban bai da dattaku ita ƙyar da take ita ce wacce ta jona tsakaninsu kira kuma shi ɗariya ce a sabibiya ko za su samu matsala duk yadda ake kokarin gyara ko za a wani ke amma kafin mu tattauna wannan da illan kowar ɗaya daga cikin waɗannan da irin rawar da ya kamata sarki ya taka wajen inganta zamantakewar waɗannan ƴaƴan nashi. Zan so mu tattauna wasu kurakurai da yake wanda har kullum a birni da ba a haka ma yanzu abubuwan sun shigo cikin jirare abin da ke ci har sun faɗo sabon faɗo wani gani cewa kawai ana son kula da haƙƙinsa za da wani kyau amma ina da ne mu duka da wani yawancin wani muna da aure ko eh idan duk wanda yake da aure yana da wa zargi ko bakin nan asha kusani waɗannan sarkar lokon mu'amalatun hasanatun firina suna da haƙƙi mai girma a mu na mai mu'amala da su mu'amala kyakkyawa cikin wannan addini na wasu ko da ganin muka yi fata a sarkin na da haƙƙi mai girma a kanka na dolinka ka mu'amalance shi mu'amala kyakkyawa sarkin da ya ɗauki ɗaya shi ya baka suruguwarka da ta ɗauki ƙyarta ta yadda aka ɗaura maka aure da ita dole ka mu'amalance ta mu'amala kyakkyawa haka kai ya ayyawa sirki dole ka mu'amalanci wannan sirkin da ya aure ƙyarka da kuma iyayen shi da mu'amala kyakkyawa su ma ga iyayen dole su mu'amalanci junansu da kyakkyawan mu'amala wanda umarnin musulunci malamai na musulunci allah maɗaukin sarki ya saka masu da ne. sun yi jawabi da cewa inna kasiran minan nasir yau da yawan yawan mutane a wannan zamani fi janibin khuluq in ka kalle su ta ɓangaren abin da ya shafi ɗabi'u ya ƙuna bainar itirafi wata suna tattaruwa ne a wata mummunar dama ko dai daban zaƙewa ko kuma bijirewa madadin su tsaya kamar yadda allah madaukin sarki ya ajiye mu a matsayin mu zama ummatin wasafa al'umma ne ɗan tsaka tsakiya bainar ikirafi wa baina at-tafrid a sai mutane wasu su zai wasu kuma sai su gara daga inda aka aje su ففي جانب لا يستطيعون إنكار المنكر ولا تغييره za a ga wasu tsaya dukkan nan da ake yi ba za su yi wa'azi su ce wannan abin da ake ba daidai ba ne wa ya da an na zalikan dil hayaƙi a tsammanin su wai sun ke hana su wannan ana ya ɗauko ne za ka ga abu yana faruwa mara kyau a gidan surukanka suna yin abubuwa wanda bai dace ba a shari'ance sai ka ce wai saboda kunya kai ba za ka ke masu wa'azi ka faɗakar da su ka nuna masu wannan abin da suke yi ba daidai ba ne su ne وفي جانب suna لا kibari ka الكبار yau. wajen ɓangaren sakaci kuma za ga sarki wai shi ba zai iya zama da sarkin shi waje ɗaya ba kamar yadda ta zo a gabanin wannan in gina auren ɗan shi shi ba zai zauna yadda ni kai ba ni ma ba zauna yadda yake ba wai ya sunan shi wani sunan shi siriki ni ma sunan shi sunana siriki ba sa zama waje daya wala nu'aqilu ko? sannan ba za mu zauna a tebur daya ko tabarma daya ko ci abinci da siriki ba wal أن Wai suna الحياة wannan abin da suke yi kunya ne? sannan yana daga cikin ɗabi'u kyawawa wa haza ifrat wannan shi ne wal awwal na farko da muke bayani kuma kana kallon anna ka ja baki ke shiru ka bar da sirkin ka ne ke yi wannan kuma tafrif ne zakewa ne kana da sirrin yana shan sigari ba za ka iya zuwa kai mai nasiha ba maka bar shan sigari ba kyau ba ko ga shi yana zama a dandali da ake hira rashin mutunci wai ba za ka iya gaya ma ka wannan abu ba daidai ba mai wannan ko ba a wani musulunci dan ai ba za ka je kai mai tsiwa ko kai mai rashin kunya ko kamar abubuwan da bai kamata to idan mun kalli wannan janibobin inda za a baka damar magana za ka ce haka yake faruwa haka ne iri-iri wanda ka ba ɗaya ne yana bi'a mummunan bi'a da mu'amala mara kyau tsakanin shi da jama'a wai ba ka iya zuwa ka kwaba mai ka ankarar da shi ka wa'azantar da shi wannan abin da yake ba daidai ba ne wai kana jin kunya shi wasu bikin ka ne mai yanka wannan ba daidai ba ne ranar musulunci suka ce wa kullum ne duk wannan al'amuran guda ne sakacin da kuma zaƙewar abu ne wanda shari'ar musulunci ke mushe shi walau da haza min tawfirin ba. da zai zama wannan abin da mutane suke dangane da mu'amalantar sirkansu abu ne da yake da alaka da girmama manya ونفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Da لا النبي الصحابي صلى الله عليه وسلم يؤمن وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤثر أبا بكر النبي هنا zama تيبر آية شمتنا آية su ci abinci da surukin shi sai da na abubakar wa umar wa usman wa ali wanda ku san annabi ya aura aisha a wajen abubakar ya aure hafsa a wajen umar ya aurar da 'ya'yan shi biyu ga usman ya aurar da ɗaya ga ali amma yana zama da waɗanda yana cin abinci tare da su wahum jami'an ashabu su dukkaninsu waɗannan sarakan shi yujalisuhum fi buyutihim annabi yakan kai ziyara gidansu wajen iyalansu ‘ya'yan shi ko kuma inda ya aura a wajensu ya je zauna a gidan a tattauna. Nabi yana zuwa har ɗakin da na wata mai zauna. Yakan zauna cikin gidan shi, sirkan shi su shigo akwai sanda mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake zaune sai da na abubakar sallama Aisha mai ba da labari ta ce annabi ya ja mayafin shi iya cinya yana zaune sai ba da izini Bakar ya shigo Umar ma ya sallama yana yanda yake bai gyara ba ya ce ya shigo da Usman ya sallama sai ya miƙe gyaggyara ya natsi ya zauna ya ce ya shigo bayan da suka shigo suka gama abin da ya kawo suka fita aisha sai ce tambaya ta ce ya rasulallah yadda kake baka gyara ba san da abubakar da kowar suka shigo amma ana cewa usman zai shigo sai ka tashi ka kikkin sa ka gaggyara ka rurrufe jikinka sannan ya shigo sai annabi ya ce dan me ba zan ji kunyar wanda malaikun allah suna sama suna jin kunyar shi ba sarkin shi sun shigo gidan shi sun gana da shigo ba su shigo ba lokacin da annabin rahama salawatu rabbi wa salamu alaihi yake da sanda za a aurar da nana fatima aka yi ɗigo kuɗi ya ba sai da na abubakar ya ce a ce mata sayan kayan da sarkin shi da suna mu'amalar korewa mutum ya rage yau sarkin ka ya zama kamar wani ƙaramin abokin gabansa sarkin ka ba an yau da misali a ce sarkin ka yana zaune gidan haya sai aka kore shi za ka iya ba shi daki ciki da babu a gidan ka tsakanin da Allah ne auren ɗanka zai zauna ɗaki a gidanka to sanda annabi ya aurar da fatima da ali a gidan shi ya tsaga mashi sasan da yake zo in ba za ka ke wannan ba har yanzu suna da tsawon ka ba da shi fa haza da rasulun rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wannan yana daga cikin ladabi da tsari na karantarwa na annabi wa min khuluqi kuma yana daga cikin kyawawan u annabi da ya zama yana kira wannan mu'amala da sarkan shi wala yumkin أن يرغب مؤمن أن خلق رسول الله أو يظن أن خلقا أحسن من خلقه حال من الأحوال bayan da mutum zai kyamaci wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un annabi ko gudanarwa daga cikin gudanarwar annabi har yi tsammanin cewa na annabi ba daidai ba ne na shi ne daidai na shi ne kunya na shi ne kyautatawa na shi ne mutuntawa kuma yana nan har yanzu da bigin imani ba zai yi ba annabi yana zama benci ɗaya da saba'in shi akwai sanda annabi yake zaune a kan dutsen uhud sai dutsen ya yi motsi annabi ya tafi dutsen ya ce uskun jama kai motsi na du inna ma alaikan nabi wasu siddiq wa shahida ya ce ba kowa ke kan gaba sai wa annabin Allah da siddiqul wara da shahidai guda biyu abubakar a umar da usman yanzu da zaka iya ka zauna kujerar gasanni da gasanni da haka in ka ya iya zama haka to ɗaya sarki ne ɗaya gwamna Allah ya kiyaye Allah madaukin sarki ya jinjina ma irin ɗabi'un nan na annabi kyawawa da suka zama abin koyi gare mu Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin abu. lalle kana kan wata nagartacciyar ɗabi'a abin girmama kuma Allah ya ce mana kada kana da kofi rasulullahi uswatun hasana in har za ni koyi domin koyi da annabi nan ne wajen koyi kyakkyawa yake ba kowa zai ɗauki annaba abin koyin shi da illa liman kana yarju Allah wa yawmal akhir wa zakara Allah bisa wani tsoron Allah fala yumkin an ya'ti na'u bi khuluqin min indi ba zai yi wa ce mu zo da wani ɗabi'a a karan kanmu ويكون أعظم من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ya zama ɗabi'ar mu ta ta annabi ba au ahsanu ko mu ce namu ta fi na annabi kyau wa haza min al-musta'il Allah abu da wanda bai samu ba kire yanzu mai cikin da na sa gaba so nake yanzu da kai da sirkin ka ya dauke ka in haɗa ku da annabu da sirkin shi sai mu ga ta ina ne kuka sha bambam in dai har ta kauce wannan karantar wanda sai dai ka nemo wani sunna amma ba dai ta annabi ba mu gano da kyau ya annabi ya mu'amalanci sarkai shi annabi yana barin sarkai shi su zauna da yunwa eh zauna da talauci zauna da kunci annabi yana auren yar abubakar annabi yana dab da zai rasu ya bar duniya nan ya tara mutane bai cike a masallacin shi ya ce ya tara ku ne dankin yi masu yi na abubakar duniya ya ce babu wanda na buwar dukiyar shi na ji daɗin ta hankali na bance na sha'ani a bari'a irin dukiyar su kamar dukiyar su ya samu ba wanda ya abotace ni abota na ji daɗin mu'amala da shi irin abubakar ba wanda ne surukuta da shi na ji daɗin surukuta irin abubakar annabi ya ce da ana rike hannun wani a tafi lahira gaban allah da shi da na rike hannun abubakar wata mutane لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا yace kuma kowa da ya tsare ta hanyar gidan shi kawai da kulluwa ya faru masallacin da ya ce a toshe ta illa hauhata abubakar sai da koma abubakar kawai ne ya kushe ta har yau tana nan ba kushe ta yi tsakanin tsakaninka da allah wanda ya auri yanka zai iya zuwa ya faɗi irin wannan alheri a kanka yanzu wanda ya ɗauki ɗaya baka zai iya baka umarni akan dukiyanka akan a akan ofis ɗinka akan duk wani mu'amala naka ya ba da umarni dangas ya ji nutsuwa da kwanciyar hankali za ka yi mai abin da yake so ba tare da raini da tsiwa da wulaƙanci da gori da zai biyo baya da shi ko ga yan shi ba fadararun zan Allah sallallahu alaihi wa sa'adu wa sallam akwai wani takadari a madina sunan shi yana da rijiyar burtsatsai da yake wahalar da jama'a yana tsawwala wa musulmi wajen siyarwa sannan sai lokacin bukatan da ya ga musulmi sun gama layi za mu sai ta kawai sai ce bacci yake sai rufe ya tobar ta suke wulakan da su wannan da ke ce waye ya ce sai mana rijiyar nan ta roma mu zauna lafiya su wani ce bai zane gidan shi ba sai da ya je sai rijiyar rage ya siyar rage amma na bai ce na sai rijiyar ya ta musulmi za ka iya share musulmi da irin wannan hawaye tsakaninka da Allah za ka iya waɗannan su ne ahalus sunna mun gano wannan da kyau ko muddin ya zama ɗabi'anmu ta sha bambam da ɗabi'ansu Allah ba mu kuma kanmu ko wa tambayi kanmu wai shin da gaske sun na kuke ko ko cuwa-cuwa bai wadata domin kawai malaman musulunci suka ce فلذلك الذي يفعل مثل هذا النوع جمع yi ne duk wanda yake aikata abubuwan nan da muka ambata ka gaban da shiru kana cewa kunya ne sannan abin da ya halatta a rayuwa ka ƙi misalin da ba da ya buga mana ka kasa zama waje ɗaya da ga kowacin abinci tare da shi to duk wanda ya haɗa wannan ya ɗabi'u guda biyu bainal ifraqi wata tafriq ya zaki a waje ya bijire a waje wa hada mudbishun kaniya wannan ba ne wani ya koyi wa kada alimtu anna ba'd al-bi'at indana wa hakika a garin nan namun nan mun san unguwanni ma al'asar abin takeici تجد الرجل فيها لا يصلي مع صهره في مسجد واحد ويمكن به صلى على زرقين شاء مصلاتي لها سنة صلى لها مصلاتي أما أنا أتورع مي أو نسي جزء مصلاتي وزرقين شاء الله وقالوا وسيدي إذا كنت أنا لها kana so ba sai ka aura ba in wani lokaci aka ta wanda rawar sallah waye ne ba ɗan waye na ɗan uban fara a suna domin annabi yana rashin lafiyar ajali ya zo sirikin shi ke limanci ya tsaya gefe da gefe annabi na zaune abubakar na tsaye in annabi ya kabbara abubakar sai ya ansa ya sanar da mutane su masu kira shi ya yanzu wanda ya canza masallaci daga kawai sarkin shi a masallaci yake sallah zai yi irin yadda a daura a wakar su ne ina sun ba ka wata kuma wala yastafi wa an yalihi fi sawa babban magana Wani sarki na cikin saurin in yau ya hango shi ko to sai ya tsaya wani kula da rasa ka sai wani ya daga tsakanin mai kokarin ma mai sallah a masallaci da yake shi ba zai iya hada diddige da diddige kafada da kafada da wa da zurfin shi haka wanda ba zai iya wanda ba zai iya zuwa ce masu kin shi wa assalamu alaikum zurfin sa ya yi masa gafara a kan da ya masu masa zunubi yana masu kin shi asala da kin shi da ya shi ne jama'a kuna gano wanda da kyau Allah ya ce عليه وعلى من الافراط في الخلق والمبالغه فيه وهو غير مشروع ولا ذكي غير وعبين بكره وقد نرسل كيسكي دنجني رسول الله يبشرها الله بشي سمع بيه وليس لقوتهم من الناهية الشرعية أبداً har abada irin wannan ɗabi'a da wasu daga cikin ƴan uwanmu suke yi gaba da sarkansu masu daraja wallahi ba zai taɓa samun gindin zama a cikin shari'a ba har abada wala ya ƙodo hoke da marira sai ga wani sarki bai da lafiya ubai ƴan ba zai iya zuwa gida ya gaishe shi ana yi kowa ne yana asibiti ba zai je gaishe shi asibiti yuqati'uhu muqati'atun ka wa yuqati'uhu muqati'atun kamila komai zai yanke da sarki shi in sarkin ba ya biyo hanya ya goje daga nesa zai ba layi da benin ya biyo ba wannan shari'a ce Allah ba da kai sarki shi a Qur'ani cewa min ayati ya khalaqa lakum min anfusikum azwajan taskuru irin Allah mawarke sarki ya halitta mana fatayen mutunsu don mu samu da tsuwa su yadda ka samu da tsuwa da ɗashi ka samu da tsuwa da shi yadda kada su ba da ɗashi a gidan shi yakka a gidan shi ka samu da tsuwa da shi ba ce wani arabai na kuma wadatan wa sai Allah ya sanya tsakanin ku mawadda soyayya da wani da tausayi yadda kake tausaya ma ɗanka ka ji tausaye shi ɗanka yadda kai kake tausaya ma mahaifinka ka tausaya mashi ɗan ubanka an gano أين المودة والرحمة إذا كان الإنسان مقاطئا لأحد زوجته إنا توسري إنا جنكي إنا قولا game wani mutumin da ya yanke mu'amala da zumunta ga iyalan matan shi yanzu mutum ya ce ba abin da ya haɗa da danginta tsakanin da wanci da wani da suke famili na matan da kawai ƴarsu ga ba har abada ainihin mawadda wa mahaifa sargana za ka iya wa mahaifiyar da ta haife ka haka in za ka iya to za ka iya wa mahaifiyar da ta haife matanka za ka iya wa mahaifin da ya haife ka irin wannan cin mutuncin da irin wannan rashin ɗa'a da irin wannan rashin kyautatawa da ko za ka iya wa mahaifin da ya haife ka so tamaman irin ne yadda ba za ka yi auren uwar da ta haife ka ba haka ba za ka yi auren uwar matanka ba ana ɗaura muku aure da ta uwar ka har abada kuna da rubu ba ku auren su rubuta ba a abin wasa la ya shi inda za ka ga wai sirki bai shan abin sha inda ruwa a wajensu inda za a je ruwa a wajen sirki ba wanda ya baka ɗaya yana jirgin shi kamar ya mutu wai ba zai zuba da sha ba kai ma kana zama kana su ko ba za ka zuba saboda rashin mutunci da ba bahaushe wai har misali ya yi da cewa wani wuya ne sa a wuya bayan eh, ya ce wuya ne sa a wuya bayan wace ya ce bayan wa an bayan su ya ce bari waye shi za ka mutu ya je gidan sirkai an kawo shi abinci kai shi ya bude shi wallahi yana bukata bukata ke ba amma ba zai ba wani ban labari irin zuwa ga so sirkan nan da aka ce an kawo abincin lafiyayye ga nama zuku zuku shi ya san da shi da sirikin rabansu da sa'adatin sallah ya yi irin wani gefe ba rabar da halittun da sallah aka kawo biyun wasu ke sarkar ta ake ta ita ya ce wani wannan abu mun dade ba mu gama da shi ne wallahi ayi bugu gibadin kwana ko me zai faru wallahi da ce Mm, mm, ya ce ya ce wani abin bai masa kai na wani ya ci gaban shi ya ci gaban wancan ka ci a gidan surukanka da suka baka auren ya abin da kai ce wai idan mara lafiya ya kwanta rashin lafiya sai ga wai suruki ya fi karfin ya je ya su wala ya sallama wala ya sallama alai in ya gansu ba sallama ba zai masu rike ba sai in ta kuke wai kafi uhun bil kulliya sai ga sirki ya yanke mu'amala da sirkin shi gaba daya الاجتماع إذا هذا ليس من خلق محمول الشرطة والله يقولنا ببيعة من محمول ببيعة من الشرطة أولا نجرتكي شريعة جعلي بيزوري دمي ولا دمي يا رب دمي مسلم شمال بل هو من الإفراط المقيت في الخلق والله ɗabi'a ce abin ƙyama a cikin ɗabi'a ɗabi'a ne mummuna wanda ɗabi'a na ƙwarai da ƙin wannan muguwar ɗabi'a na zai ga ɗauki ta sarkin ka ɗan uwan sarkin da ya aure ƴarka ɗan ɗan kai yadda kake mu'amalantar iyaye da aka zaka mu'amalantar sarki ne ca yake yi idan mahaifinka bai da lafiya yana kwanciya asibiti za ka iya zuwa ka jinyar shi eh haka sarkin kan da in kana da kuɗi ba za ka biya mu mahaifinka da mahaifinka kujerar hannu ba haka mahaifanta ya da kasar wani daga nan da ka sa katanga ka ware tsakanin matanka da kai daga ranar ne ba za ka kara zaman lafiya ba har abada ko ka shirya zaman lafiyar Allah zai hana da ba ka gaskiya da yadda kake ƙaunar iyayenka haka za ka taimaka mata ta kaunaci iyayenta kuma kai ma ka kaunace su kamar yadda za ka kaunaci naka iyayen haka za ka tsora ta wajen ƙaunar naka iyaye kuma aka girma ma iyayen kamar in ta gane cewa kana wulaƙanta mata ta yawan duk tsoron za ka zo wani a wani ka. idan ya dora ta ya dora ta ya dora ta uwarta da kallinta yayyinta babbanninta da kawanninta za ta zuwa ta don me kake mai yayin wasu don me kake masa kai sirki ya yi ka kira ka a kai kwana uku a gaje ba ba ta wani lokaci na da yawon masu zanen farsa ba ba zargin yi fi yawon da wannan shi ne ɓangare ɗaya daga cikin ɓangarorin abin da nace za mu tattauna zaƙewa da sakaci da wasu mu muke da shi dangane da ɓangaren tsoron mutum ya zai da wani abu malamin nan in zai ba wanda labarin na zo na gaishe shi gare ce sarki na ya zo ya gaishe ashe ni ma da na aure yar ya suna na ni kuma in na gan shi na gaishe shi cikin mutunci goki na ce a wannan kuma ba wanda tije ne sai cewa ne ne sarki na ashe ni da shi duba ne ne shi ku sarki ne ya za mu da shi dole mu amala na masoya ko ko mu'amala na makiya mu'amala na musulmi masu bin sunnar annabi ko ko mu'amala na kafirai yan adawan annabi muhammadu. bature da yake arne bai da dabi'a bai da tarbiyya shine wanda yake zuwa ya daki matan shi ya daki kuwa ko ba wani abu da zai a gaban yan ma ya gama jirginsu da kalle da ce a da ba su da ne ko shi ke nan an buge banza ya wuce da wannan ne ya sani wani magana a nan wajen da babban baki jama'a kun ban da rashin ɗa'a da rashin tarbiyya da rashin sanin haƙƙi wai har a ce wai akwai wani ɗabi'a da mu mata suke zuwa gidan miji da su wai da sunan uwar miji inda wannan mutuncin za a yi wannan ba sauran ba su ruku wata mace sarakuwa ne za zaku sarakuwa sarakuwa eh sarakuwa ta ce ma waya ma waya yi uwar miji ne har ma su masu arsalan magana wasa ya wasa banda tsikarin uwar miji uwar mijin za ga wai matanka tana zagi ko tana habarci da bakar magana gawa da uwarka kuma an da zo yana zama da so kana wata shari'a to ke ba da shi ke ni shi ke ba ba gaskiya ba da ganin yanzu a mata na yi to gaskiya uwarka jama'a wannan rashin mutuncin kowane bangare ne bai da ake yin shi gadan-gadan ko ko tsorawa ba wani har ji wajen ni wallahi in je da kowa kaza ka zuwa ma ni wallahi wani zauna ba za a wani kama wannan ta ce mai ke kai na gaya maka tun kan a ta ce su yi uwarka ba da ya kamata dama kai ba ne nan ba wanda kamata take ku gano wannan rashin wanda ce wa ni kai ba bai ba ka auro ba inda ba su wakka da ubanka abinci ne ka nemo ɗan aiki su wasu ba dai wanda ya kiyaye kuma wannan ka ci gaba da zama ne dole ka dinga zaune da dinga gaya da iyayen ta abin yadda ya zama wajibi ka girmama mata nata dole da girmama Na ta wa maitan suna rayu ko sun mutu jama'a wannan cutar mu ne ko ba cutar mu bane cutar da ke cikin mu ke saka haram a zama wajibi da su wani gaba na biyu na abin da nake son mu tattauna a gurguje shine dun asar. istimrarin hayatin zaujiya irin rawar da surukai ya kamata su taka domin cin nasarar zamantakewar kwalliya Allah ya yi zama surukai sun yi tsayawa su taka rawar da ya kamata su taka ba ta yadda za a yi zama aure ci gaba wai sai ka ga yayyin matanka da karninta sun yi ga sun zo gidanka wasu na neman ka da kai karanka sun zo su jirgi banza ana wannan ko ba a yi da mun kai da mun kare da kai ku ga wannan da ku wannan ne ta a na. tarbiyya har ina ba ɗan ku wani ba wani ku wani ba ɗan ku wani bai zama da cikin family da kuma annabi ya aure juriya a san da ya aure ta sabai suna rike da ƴan uwanta a matsayin bayi a daren nan suka yadda su gabanin suka ce ba zai yi su rikan manzon Allah suna karkashin bautan mu ba kin rike da gidan miji kin je ki samo ma ɗan uwanki daraja ta hanyar marta masu da zafi duk wanda ya aure a wani gida to ya ƙara faɗin familin su ya yi saboda waɗancan gidan ba za su taɓa yadda a taka na farman ɗansu da ke auren ɗansu amma sai ga ta mai da uwarka abokiyar gabanta kallon da ka abokan gabanta kai kuma ka mai da na da na abokan hamayyarka sau da rashin tarbiyya sau da rashin ɗa'a sau da rashin sanin haƙƙi da girman na gaba wannan shi ne ɗabi'a kuma dole ne mu zauna da kanmu mu gaya ma kanmu gaskiya da gaskiya sai ga sallah ya yi yaro ya yi uwar shi kayan sallah amma sai ya sa uwar matan shi ido kuma an jima ka zo ka ce wai kana son ta yi maka da'a in kana son ka ga nan kuwa yadda ka ɗauka wa uwarka a tamfa uku ne shi uku kaza kaza haka za ka ware wani abin ka ce ta kai mana ta uwa ranar za ka ga da'a yadda ka kyautata wa mahaifinka ka kyautata wa mahaifinta yana da kyau ta makanninka da yayyenka da kawunanka da babannin ta haka kai mana da haka ran da wani abu ya taso da yaji ta ta rasa wajen zama ta da tafi da ta dawo ta ce lafiya zo su koro ne ne amma in ka ji ta jaje da zauna sai ya zo to da cikin ne kila ba kai da mutunci ko kuma kayi rashin sa'a ka fara tsohon na zo ina ga gaskiya wannan maganar gaskiya ne in ka ke yaji ka je ka zauna don dalili ta yaji ke eh, kuma za a zaure da kuna kai san gobe zai karawa wani yana da ma'a za ka je da annabi ibrahim sarki to kan wannan ne ya abu shi ko to ne ba zai je zai da ba ko ki ba ba kama kai ya kawata kuma ya haka duk abin da kai mai irin wannan fuskanta shi kai shi zai jini zai rubuta zai ma ko kuma gidan nan za a yaji abin da ya kawo kowa kana zuwa suka ɗauko babban rigar ka nemo wani ka ɗaura kama ka tafi kuma da ya faru da wajen wasu na ganta da lafiya don ba ruwan da aka ɗan wannan kes ne ba a haka to da Allah kes ne a bar shi ne kai ka ta da shi shi ke ba ma ai an ba wuce wajen ba ka shi ke na alhamdulillah amma da kai babban mafiya matsiyaci ne wani sirrin ka ya aika da lokaci an kai matsi ne Allah sai kai ga Allah da nan da Muhammad ba da lafiya malam ya ce zuwan ashar istimrar hayatin saujiya rawan da ya kamata sirkai ɓangarorin duka su taka wajen tabbatuwar ingancin zaman yawan aure cikin da yanzu kawo ba nan muna buƙatar mutu da farko yutlaku sihir ala zauji bintar rajul wa zauji ukhti ana ce ma sirki sirki ne wanda yake auren 'yan mutum yanzu ni misali da yana aure kar malamin nan ma za su yi wanda ya auri ƙanwarka ko yarka shi ma ne shi ne wa kada yi lafa aidan ala abin mar'atar rajin uban ma da ya ba da ya aura shi ma ne shi sirki wa akun mar'atihi kanwar kaninta da wanta su ma surukan yadda za ka da mahaifinka haka za ka da dukkanin familinta ba ki duka ku gano wannan jarifi karanta lisanin arab maddatu sahara jizi na hudu shafi na ɗari hudu da saba'in da sha. Mun gano wani shi a na ɗauka addu'a za a yi ai wasa sabon gini ai yanzu aka fara wancan kawai shimfiɗa da shahararren gini mun gano da kyau yiwu zaman da muka yi ba ruwa kuka kawo ba ai da ruwan ku muka yi mu وللأسرار ya suna da gudun da za su bayar wajen zamantakewa inganci abu zauja yan bagi na an ya halar natihi ma a zauja kaga mahaifi da ya auri da ya shi jini gidan aure ya dace da shi kullum ya rika bincikan halin da take ciki a gudun ta wakar zalika akhuz zauja haka wanta da kaninta ba zuwa tsaye gumi da gulba ba sai binciken wani irin zamantakewa ake yi don su ba ta shawara yadda za ta zauna lafiya da mijinta wa kama marra ma'ana annal hayata zaujiya, la tastaqima ala halin wahida kamar yadda muka sani ai rayuwa aure taba ta wa kullum a ce hali da yi. ko kuma haka ne ka tambayi babanka don ba wanda zai ba da wannan shi sewa sai da cikin wai ba su iya magana su da ce yaro ne ce duniyar nan ba wanda kai kuma ta kirki ta ce yi shiru tambaye ba maka shi zai ba da wannan rasu bukari to kai ba kanar da wani kawai ko kawai riga sun kana shiga da muka shi ne ba da yake cewa bai umu bai umu safa rayuwa wani mutu zaganta bai yawon safa wani mutu zagar rayuwa sa karkar ba matsala a ta annashuwa wa yawon kadar wani lokaci cikin bala'i wa yawon rida wani lokaci cikin aminci yake wa yawon gaba wani lokaci cikin kushi ba a ne zama wani eh ko ba da yake ba fa in kana ala halin makaro in sun zama suna wani yanayi na damuwa fa inna ala abi zawja aw akhiha an ya'mala jahidan lil qada'i ala asbab al khusuma abin da yake wajibi ga uba da yayye da babbanni da kawunni su yi ƙoƙarin tsayawa su ga wannan bala'in da ake ciki sun gabayen shi ba a ce wai a gabayen auren ba gano ba za kuma zano cin da ya haka wallahi auren nan an gama hanyar kai zarki a da matsala ya ba su zarki wani Bannan da ya haiku ya gina bayan wannan wannan ne za ka siyi wajen ka gabayen shi ba rayuwar wasu ba mara ya ce wa wani sauci idan ka ga an samu matsala tsakanin kanwarka ko yanka ko mahaifiyarka ko yarka da mijinta abinda ya kamata ka taushe shi mijin la siyama bil masail da, musamman ba ga al'amuran rayuwa na yau da kullum allati yaksuru ko a bainar zaujaini wanda abubuwan suna yawan faruwa tsakanin ma'aurata ba na gidan yakka na gidan kowa ba ana fuskantar irin wannan da zo da ce bai ba da cikakken kudin ce bai gidan kowa ba da ne haka ne ba ba ba ba da zuwa ce sallah ga wani wata magana ce amma a gidan kowa ba a cikin almara wani alkali ne ya zo kotu sai ya tarar da mata sun cika kotu shi kuma da ƙyar ya fito gida ya ɓata kan shi da ƙyar hannun mata shi don bai bata cikakken kudin cefare ba don bai shi yana tsayawa kafin ya shiga kotu zai shiga can ba ya ce wallahi yake ce matan da duk wacce ta san ta kawo mijinta ƙara kan kudin cefane wata ba masu na zo karar ne sun yi mata guda sai shiga ba da ya shi ko da sai kowa ya ce masu matan da na gida ga jami sun gudu ya banza ba da sai ya zama rayuwa ne da kullum ne ba ruwanka da shiga shi ba shawo sai da za ka kwantar da wuta wasaufa da suku na mazici يغير نور السحر عن الزوجة أو أخيها في حل بعض المشاكل والخلافات الزوجية كنفو واو مكتي زام كورو مكو مسالي na aikin sarkai iyaye da kuma ɗan uwa da ƙarni masu mutunci na irin ƙoƙari da suka yi wajen kwantar da irin waɗannan saɓani da rashin fahimta da fitintunu da rigingimu da ke faruwa a gidan kwamfatariya. Kamar yadda da kyau mai, ku haɗa mana hankali. Cikin abin da za mu bari a kan al-mawqifin حديث السهل بن سعد رضي الله عنه الثابت في الصحيحين قلنا حديثنا في البخاري ومسلم يجي جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي نيته في وجه كرش فاطمة سأصل سيته tsakanin ka da Allah ka taɓa zuwa gidan wutarka kawai da ne ka ce ka zauna yau kamar mai ke kafa a kai da suke da wata ke masa ziyara cewa ni in je dakin gasa a zuwa zariki mai gidan da ya fi kowa girma a duniya da lahira yana zuwa kuma ni na san duk shekarun da baka yi ga wannan Allah dan an tambaye Abbas Abbas nan yayan mahaifin annabi aka ce wai da kai da manzon Allah waye babba ya ce manzan Allah ne shi ne na amma sun ya ta fara ya faka su ka ji wa wace da girma kai da kai da da kai manzan Allah ya ne da girme shi saboda kimantawa domin kansa bari kalma ko ya take cikin ta zama akwai ne rage darajar manzan Allah sai Allah ya kare ya da su to annabi ya je gidan falam ya jin aliyar filmet sai bai samu gidan ba sai ya bi ali wa qala sai ce ai na nabna ammiki ina kan babban da yake me zai rika ina kan uwan da yake sai ta ce alaka kyakkyawa mai karfi tsakanin da dawa eh dan da mijinta wa qala zai ce bai baini wa bainahu shay'un dan wani abu ne dan kaɗan fa fa ga ba bane Wai sai ke fushi da ni wani fita. Bakara da Falalu ya ƙi ƙin ɗin, ko ba ya zo mai barci rana aiki na mara biyu ba? Baƙata Rasulallah ya san lalawa da yanzu a tsarin sallama da yin tsari, za ta fahimci wani mutum da ke tsaye. Ƙungar a yi gahuwa, shiga da ni ka je mu gwada shi. Ba ja a, Baƙata ya Rasu lallai ko Filmin ƙidarraƙi, ta gabata ya zo da shi ba. an ce je ka nemo ka daga inda yake ya ka da zauka a kan garozin da wajen magana ku gano je ka ga inda yake kamar misali ni ne yanzu yana neman sarki na sai ce Allah kun duba mai ina aka sarki na kar ka je ka ce ne ya ce ka su har aka ce in ga kai can sai ka ce na sami shi na waje ka kai sai ka ji haka yake an ba ce kira shi da ya je ga alu a masallaci sai ya dawo sai ce ma annabi na gaishe ya kwanci a masallaci rasulun lahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya zo wa kuma ɗaje yana kwance kada riga uku an ihi wa asabahu turab ya kwanta ya fi shi ma har ya sauka a kafadar shi ya gurguru da kuwa yana ne kaga wanda bai da saiti sai fara gada da ce kana zuwa yi wannan baccin ka tashe shi za ka haɗu dogon fara wuta na farko an bato mai mai a gida wuta na biyu ka da shi yana bacci mu gano da ke ko ka ko karin zama ko tsakani da Allah in zai yiwu a ce a samu matsala game da ‘yar annaba Fatima da mijinta Ali ka gaya min gidan wanda ba a samu ku tun da aka yi auren nan ba mu zaman lafiya ba ma Allah ya taimaka ce ranar auren ba su fara ba an taimako Allah ne tun da ba su fara ba ta ranar in zai yi a ce kamar da Fatima a samu matsala da annabi ya koya su da annabi ya koya su ka ko tarbiyya ya kare to ka gane cewa matsalar rigimar aure ba tarbiyya ne kadai ba akwai ɗabi'a da hali da kuma yanayin zamantakewa da gajiya kasa akwai yanayin gajiya da juna ba ta gaji da gidan sai gaba da dama da tafi wani ƙauye da sarara sati uku sai ta ƙona da dawo sai ka zauna lafiya amma zan je unguwa ka ta a zan je a to billahi da in ke wani tashin ku sai an nemo mahar ba sa na ga mu gaskiya kuna bayyana sai ke ga wani mutum ya zama yana ne to wai da gona ma in ma ba ma fatuwa da aliba wani kun manta da su ta harimi ne ta sauka kan me ha ko ana zo lafiya gida annabi da sauka da shi ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtagi farqata azwajik ba laifi ba ne inda ji daki a bayan ka fata ne ka karɓa a ba wa don a zauna ne annabi ne yake zaga ɗakin matan shi dilla asar in yi je ɗakin zai na sai da rika wajen zama ashe aisha gwanon lissafi tana ɗan gamin tocin da ake a kowane ɗaki sai da gana nan kawo uku a ɗakin zai na sai ta kawai kwamitin bincike abinci ko wanda ne ke faruwa wai ashe daga gidan sarkai ne aka aiko wanda da zama saboda gyara zama wuri idan kuma da yake tana da ƙwarewa in da ya shigo ɗakin da madadin ta nika mai kucin zuma sai da rika riga mai aro hannu ɗawon da ɗaya to in ta ba shi duka sai ya ɗauka sai da wancan ɗakin kushi kuma shi a ana cewa ban zai bayan Ba ga da matsala sai ta rika kucin da cokalin da hannu kawo ya mai kusa a daga mai dashi in yi miƙe ya ce ai da sauran bai ƙare ba ta zo mace da ɗan sauran wani ana sha tsaye haka yake ne ke ma ki shi da farfesu in ya shigo kai ki miƙa mai tukunya ko ki zuba mai kwaro ki zuba mai guda biyu ne ki da roho kanan yana cinyewa ya miƙe ɗan zauna ƙara maka hoto ki ban duka ba a ɗan zai zo ana wasa ana dariya sai ga ya hau amma kike shi ko kya zo wata mai zuwa za a raye suna to shi da lokacin da aka aisha ta kama kwamitin bincike a gano zuma yake sha to sai ta shirya dubara irin nasu na mata kisa da ta gida ta gabatar da wannan tekun wata tekun ba mu ba ba ruwanka dama tun da suna yi ba ruwanka na zo maka da kes ka dai sun yi za ka warware shi in ka ce za ka yi shari'a irin shari'a da alƙali yake yi ko ko kuma ke matan ka shari'a irin shari'a da kake mai ƴaƴan ka ko da gwamnatin ka ko za ka shi a auren da kanka sai ke ma yake yi Aisha ta ce duk wacce ta shiga ɗakinta, don gidan annabi kam kam akwai kam ɗin Aisha akwai kam din su safiya akwai kam din su zainab kam kam yanzu wannan matsalar kam din su zainab da su aisha idan ka aure sama da biyu uku to sai kayan hakuri da haɗa kam da zai zama kamar cin mu gano da kyau ko yan miyar da bai yan marar

sai aisha ta ce zainab ta ce hamsa hamsa eh, ya kuma ta mai girma aisha ta ce duk wanda in annabi shigo gona yin ce bakin shi na wani magafiyar ke ma sauda sauda ta ce annabi ya shigo na san bakin shi biyan ruwa na magafiyar amma cin da aisha ta ce ina tsoron abin da zai je dawo aisha manyan duniya Aisha ta maza da ke waje ba su aiko da kyauta gidan annabi sai sun kintaci ranar kwanar da saboda neman shiga. Akwai wanda matan annabi suka taru, hankalin sai tashi. Suka aiki Fatima suka ce, je ki samu annabi yana dakin Aisha, ki ce abin da Aisha ke so su ma suna so. Kishi ya mu a yau. fatima da ta samu annabi na kwance sun kullaba da aisha ta ce ba matan da sun ko ni gashi gashi gashi annabi ta ba ya ta ba kya so abin da raina yake so ta ce ba baba ina so ya ce to ke so wannan umarni ne kuma umarni ba ne ta ce ina son ta ta ce to Allah ya ki albarka Fatima na fita kawai sai ta ce gaba da abokin da ne rukunin su da suka ce ke kuma ke kuma ji shi ya ya ce a ah, na ne ba za na yi na da gaskiya ina korafin mutum kishi ya tura su hadisi ya kura ta zai da zo da kanta ta fara sassaka ma aisha aisha sai da kalla annabi yana gobe sai da gane annabi bai kyawar ta rama shi ne sai da ki gane bane da aisha fara karanta mu zai na sai ga zai tuna su haɓa kishi ko ya aisha amma ba gane ba annabi ya ji daɗin irin bayanin da aisha ta yi na gamsar da zainab annabi ya ce ibnatu abi quhafa jinjira mata ce ya abu quhafa ta ba masu zaka aika kisa mu'awiya ya ce aisha Allah ya mata hikima da fasaha da zalaka da azancin zance inda za a rama kofa a rantse ba za a bude ba in ta zo saboda iya jawabi wala sai an bude wannan zuban ne annabi ya ce ma ya hawa, a wani ƙaunin kuma annabi ya shiga ɗaki da kuyan gan shi mariya hafsa da zo ta su. za ta tada kara ce bari in dai wanda ne na haramta ta amma ke shuga da ni sai ki kake gaya wa kowa to in kana son mace ta ba da labari ko ka ce mata amana to lai a ah, wanda duk garin da suka yi shi sa dama kuna neman abin da kuke sa a yada shi kafin ya kwana bakwai ko to ka ba wani kawai je gaya wa tun shi ce ke a to lai kar kowa ya ce kan ba ka gaya maka sai karfe biyu da rabi da dare in ka tashi ka leka ka leka kira in kana da gado mai rufa ko shi na karkashi ka ci wata magana ne zan gaya da na amana za ka kasa kamar ana wata wani kwan'ayi. sau da ke wuni ne kana gaya mana ka ce amana ta daki ko Allah ya sa ɗakin ka da bayi asuba na yi ke kama kana bacci za ka ji tashi kai da waya ta kira ko ta lambawa ta gaya wata amanatun lahi zan baki ta zai mishi da ya bani kuma kan da tafiya mata ba sai sun sa ka cika ba ibrahim mata mace na Allah da ba mu sa'an ba mata maza hawa mun ko da kuka na shirya sa karanci mai ci ta barci tun baka biya rancen ba duk ka gama barazanar banza a waje ka je kana ce mata na rantse da Allah makami ne mu shi ne Allah ya saukar da suratul tahrim liman harbimu ma halallahu laka tartabi marzata azwaji wai Allah ce wai kai yanzu ka zama ba dan ka juya ka na biyu ne tabtabi marzata azwaji amma asali ya samu ni wallahi ina da mai yadda ba ga ma Qur'ani ya ce ba ka gina tabtabi marzata azwaji shi ne aka gaya mashi wa is asabban nabi ila ba'di azwajihi da labarin ya sama mata aka ce ce bara annabi na fita ce sa san Aisha Aisha Aisha kunnin ke rawa to kin ji mun zo na kai na haramta amma amma da ke ba ni ki barki yana dawowa sallah ce ki fara tace man an ba ka haza wa ga maka tsammanin da Aisha da lallaba ta ga mishi to ce ai abin ya ga ya ba ta ka ba kai wanda ana maka wahayi laila na har ya ce maka mana ba ka haka kuma dan matar ka ta tinkire ka ta ce maka munafiki Allah ya kamata ka damu wani babban malami ne ya yi ya ce wani ɗalibi ya ce da Allah ba ne ne yanzu ni munafiki ne ya ce ya yi ce mata a gida zai ce ba ni munafiki Allah ki ba ba na kowa ba ta Allah ba matsala da mata da ta daga tana neman bayani a ce nan nan mata da tsare shi ba matsala can ma an ce mai gida mu wani an ka ya zo ne shi yasa kun ba ka iya qur'ani ba da je malamai su koyar ba tarjama ne qur'ani ba ka gane ne asalin sabon yanzu na sa ku da gane ciwo da zawai da yawa kaga a gidan ala an samu matsala to ba gidan shi aka fara samun matsala ba gidan da gidan wata rana wani mutum ya kawo kara gidan sai na umar ba sai sai mai zai bi ya zo ya nemi fiza ko ya sallabe ke sake ta yana kasa kudi sai umar ana ɗauki ba da cikin gidan shi da matan shi kuma umar ɗin da waye kuma ɗan da annabi ya ce in ya biyo hanya shi ɗan ya biyo hanya suke gijimir iblis ya zai canza hanya zai amma ga mata shi tare da shi Allah ya ba mu sa'an mata maza ko da ko kana ba shi to ka bige ta ka ba da labarin da mai yawa ko gani ba kuma da bige ka ba mutum ya sha ah, ina wani ba za ka sallama shi ba ka ci a yanka ba abin shi ya ku nemo shi ta kai ne za ku da zama da dogon ci a a ya kiyas ɗin haula ba ya ce kama ya ce wani abu ya faru tsakanina da matata a gida na rashin jituwa don muka ban lasisi kawai kora ta da na zo sai na ji wutan da ke gidan ka ba gara nawa ya ce ka ga matan da na nake muke man kaya ke dafa mun abinci nake kula da ruwan wanka na da abu na na nake kula da na. zai kula da gidana zai ke man kaza shi sa ƴar ran da ya ɓaci hankalin da ya tashi yake tausaya mata ya abin da take na siyasin da ne ta haka yake yi karka ce kai ka zo operation yayi ya abin da ta tanka ta ka tanka haka sai ta sai da Allah ya zama operation yayi ku ita kuma sai ta zama operation ko ko haram ya ga ba sai ya ka zauna in ta in ta kunno wuta ko da shi ruwa ya kanta

ai eh, wutan da ta zo da shi ko ka juya mata ka na lafiya gudari ni wallahi tallahi ba zan yi da muka ce to wannan wulalancin da ake ma a gidan ne ya ce muka ce to billahi da duk musibar da ake nema an da ran samu ka ce to wulalanci ma ina magana kana ce man to to wala sai ka zauna lafiya amma tana ka ta ka ce ya ce ta ce mai za mun ko kuma haka ka sabon gara wani ne ya wata don kowa cikin hadis ya faɗi yana da yana da wani wa asabu hutura ala رسول sallallahu صلى الله عليه وآله وسلم يمسحه عنه ويقول zai ka share ne wannan zufa na shi cewa kun abin turba ƙoro abin turba kai babin turbaya ne ki babin turbaya ne ki yanzu akwai ƙin darasi a rubuki hazan hadis kawai cikin hadis kuma da fa'idoji da wuce awalan min ha su'ala abu zauja an halin na tafi ma a zauja mahaifin ya rika zuwa gidan kada ya aika ta zo ya je ya ga da take rayuwa domin ya bincike halin da take ciki ko mutumin ko domin ba kauye kyakkyawan matashi ya zo neman auren yan shi ya ce mai kai kake aure shi ta mata ya tsora masa bayan matashi da sai ya kai mata ziyara sai ga jikin da rubu-rubu shi da zurna ya ce ya labarin ce a ah, duniya alhamdulillah ya rayuwa kawai ya ce wani yaushe ya ce ka ni na daure ne ma ne ne ce ba muka ne ya ce na san mutanen kawai ba su da hakuri abu kaɗan kuma da sakamakon su yi zan canji ko kurke ya burge ce. kin saba tsiwa irin wannan tsiwa ba ne shakoni a birni sai ba kawai ya eh, ta burge ta burge maka da ce duk so a ƙauye in dai sai ce ta zafi kore haka da kowa na wata tafiyar ba ta biyu ne akwai kokoi ka da bincike da biyar yakka dan annabi da shi yanayi ko kai ba ko annabi ba na biyu taskinin ghadabin zauji wa mulaqafatu lallashin miji da tattashin shi akan damuwa da ɓacin rai an zo kana kes tsakanin yarka ko kan lashe shi zaura lafiya yarka cin da ta yi gidan miji ko yanzu gidanka ba wani zaman ka bai na a maka karka ce cin da na bada an da wani da shi an ya riga ya maka wani tsiya mun gano wani da kyau ka bata ta ce Allah ya kai bata ta zauna ko in da tuno wannan abin ko za ka haɗa matsala so da kushi zuwa yake bai to shi ma mana ne to ta yi aure ta je gidan miji ya koya mata wani abun da babu mai mata a gidan kaga da matsala dan shi su tafi kawai su tafi wannan lafiya irin wannan kesin ya fara a duniya ni ne kesin na ce ba mahaifin nan ka kyale su duk abin da ya faru mu kira shi ba shi hakuri mai da duk wannan zafare zafare da zai ko rabu da ita ba ku ba zai yi ba wallahi wallahi sai ya kashe auren nan nan nan nan nan nan nan kota da ƙari ya kashe aure saki ɗaya yana dawa gida ya kira uban a ya ce na mai da mata na ya kira da ya ce ya mai da ta ce o oh, wallahi ba mai sama kana da baka na kana kana ce uban yana da ɗabi'ar duk in ya je masallaci da magariba bai dawa sai da ishiya ishiyayi ina yana karanta awa yana ta lallashin ta yana da lallashin ta uban na tafiya sallan magaraba idan wasu da kira shi ya fasa shi wasu ya fasu tsakanin magarba da isha ya ɗakin ƙanin na zaure aka sallama yake na ɗan kamun zaba magana ba zan mai ba gano da kyau a sama gulamu sai ga uban da kai shi ya dauke ta a mota ya mai da gidan na cewa wannan abun gunya ba gidan shi ta ce ya biya ba a kowane abin da ya koya mata wanda ba za ka iya wai shi wasu yanzu ya gane abin da nake ne na uku da za mu ribata cikin wannan annal khilafat al-mu'tada bayna al-azwaj la yanbaghi an yadkhama wa ajjij nara sabani ne ke tsakanin ma'aurata ne kamata a haɓaka ana rubutun shi قول فاطمة رضي الله عنها كنت أقول أنا فاطمة كان بيني وبينه شير فلا درني أبقي ورشن جيتوا فكانوا ورشي سيفو ساكاني ya fi sa ta yi in ba ka amana ka wulakanta na harshe shi guna za ka sha mamaki ba kamun lashe shi kawai a zama lafiya yanzu ma ta da cikin yadda ta gano wani hunna yanzu mutum za a lalasa ne eh, don ka zauna lafiya ke ba ku mun ce a lalashe ke ba eh in kina fada ba mun ce a rika cewa to to to duk ba ki wannan ba da san kai ko gano wannan da dalilin ala anna sababa gaba da zawjiha kana sababa amrin muhtarin bayin al-azwaj kuma ko shi da rigima aure aure sabon biya walau kana wani sababi amrin makhallin bid-din aw al-muruqa la bayyana da wani abu ne wanda ya taba addini ko mutunci Ba da bari misali ta zo ta ce ta kama shi da shan giya ko yana zina ko yana luwadi ko bai tsalla har wani wani alamar da dole zuwa kes da al'amarin addini da muruwa ne amma halin zaman da kewa bai mata kayan tsalla ko ya hana da zuwa unguwa ko bai mata hanko ba irin waɗannan abubuwan mukaruhai bai kawai ba ta yana magana kansu saboda makaruhi ne yana da zuwa zaben suna har wannan ya isa zama kes bai mata kayan tsalla ba ko bai mata jajezi? wannan kes har za da kawai miji ya sa doka a gidan shi wani kuma ya aika shi ma ya sa doka kuma kai da kai da ni waye mijin barka ji ya kamata sarfe ko sani daga nan da ka sani ka ɗaura auren kanka da wani ko ba ka da sauran iko ya zuwa ke da iko misalin wannan misalin shugaban ƙasa da aka zaɓa daga nan da wannan alƙalin ya rantsar da shi ko kafin ya rantsar da shi yanzu alƙalin ƙasar da hannuwa suna hannun alƙalin amma yana saba mai rantsuwa yanzu alƙali ya koma ya zama mai ya zama ya da shi wala ka wuri أقول كثيرا من آباء الزوجات أو إخوانكم إذا وجد بين الزوجة وزوجها خلاف وخصام fa innahum yantaslimuna li banatihim iyaye da kanni da yayi ana samun sabani na kewa. to sai ga sun koma suna taimakon yayin su sawa'un kana haqqul hunna aw alaihinna su ne da haƙi ko su ne ba su da gaskiya kawai sai aka goyen bayan su ku gani a rika rura wutar da rikice madadin alal ai lallashi ai sulhu ina za ka sai a lalata zamantakewa ba su mawuƙi na biyu matsayin sai da umar sai da umar da kaɗa an samu matsala wata ne ya duka wa matan shi tsawa ta wasu ne duka wa tsawa don matan maka suna tsoron mazansu amma matan magiya kuma mazan ke tsoron su su zo da matansu lafiya na kawai sai suka ɗauke da biyan matan madina yar awa ta tsace ke ita ke garin na haka ake yi haka yake a nan ya su halar ya kama haka da ke mahalli ai sai saba rigen shi idan sami da ce ke da gaske kuna ma'anar masawa da ce eh. yi kuna kuna da ce masu kwanan bi kun ke yankari ba ta ke yi ya da kuma ya ce in kin rasa wani abu da halin rayuwa ne yau da kullum ɗaya ko karki kaza karki kaza karki kaza karki kaza ya ayyuha sirki kana wannan ya ya kai awa ce da awa biyu zai <laughs> wai na nuna masu wani minti biyu Allah ya sa mu dace sun makana laha ko ko mawqif maganar da ya gaya mata ce la tastakthirin nabiyya kar ki yawaita ma annabi ba ni ba ni ba ni wala turaji'uhu fi shay'in kar ya tanka ki tanka duk abin da ya taso miki na bukatar yin rukunin kime ki sanar da fanzo حرص عمر umar annabiyya ku kalli kwaɗayin umar da yake da shi ga ɗan na ne shi zai yi ba da kudin kaza kudin kaza kudin kaza don da zama da lafiya mu gani yana san ɗan shi ta zama lafiya idan mijin mawkifi na uku cin da ne abin da ya gaji wa gomin janibin zauci wani ɓangaren mijin don ana cewa siriki siriki siriki mijin fa fa'ala zaujin adam miji ya gawata ya ce zama yana da ma a ada zaujaki a iyalan gidan shi iyalan shi wa ikramihim ya rika girmama su wa mura'at shukurihim ya rika yin abin da zai fara garan su fa kun kada sallamu sharafahu wanda suke kauna ai ba banza take ba suka ba abin da ya ɗauko ta zai yi da zai yi da kuwa shi ko kawai shi sai da ta zama amfani an gama wa'ala da ita duka sannan ka mika mai ko wulaƙanta su kai ka da mutunci kuwa mugano haka suka yanko zuciyarsu ne suka ba shi wallahu ya ƙabilar ihsan bil ihana kan ya kuskure fuskanci wannan kyautata wannan na zartawa والتحريح وسوء الأدب كسكي بابو أنغا وانك واني سرقانك أنغا وانك بابو أنغا وانك واني حديث يا جمال الشيخ بخاري ومسلم سيدنا علي يلا da matsalan mazi ya yana jin kunyan malamin shi ne karantarwa kuma shine ne sirikin shi yace sai da ya je umarci mai ilat yan goyo mai annabi kan wannan kisa kar ka zo kana zaune sarkin gari kana ɗaga murya kana ba'a kana abubuwa na rashin kyautatawa matsala ya faru sarkin ka ya aika ce na ce ka bari ka ce wallahi ba kuka ya kuri wannan bari ba to kai da alamu ne haka sarki kun gano wannan da kyau ko kada a zauna da ci aiwa na abokina ne kowa na wani in yi ɗan uwan matan kai, kar ka sake ka zauna tare da shi kuna tattauna wani magana wanda yake da alaka da harkar rayuwar aure na jima'i ko sun bar goro irin wannan abubuwa da ake jin kunya kar ka sake so da girma hakkin shi kana fara da jisbam a jikin shi yin wani abu kar ka sake kai mutunta wani mutunci za mu zama mutane kirki abu na ƙarshe na ce matsalar da kuma ya fi da ita a samu sarki mara ɗaya mara mutunci mara kima wanda ya auri yakka ko a samu tsoho da zai san abin da yake yawa da tija ba mara mutunci shi ba sai kuma ƙyan da ke tsakanin su zama shi tsani yana yabar da wannan matsalolin duk abin da aka yi a da wasa da kai mara kyau mai daɗi da na taɓa wawar wani kes a ofis dina aka zo da na ji matsalar sai ce duka su da suka zo sulhu ya fi yiwa shi shaidani tana can gida na ce a je gida a zauna mata ne a gida sun hana yan zama aure suka zauna aka dinga lissafin zunuban wannan mijin duk abin da aka bari uban na kokarin karewa da kijan kansa bai taɓa maka komi na kirki ba bai taɓa karɓa ba bai taɓa kai in na biya wasu aka wannan ba tsoro ba zai yiwu ba kuma uban bai da ƙarfi a gida na ce ah, kai tun da iya wata wani abu na arziki wajen da ka aure ka kuma ta ce alƙungumi bai taɓa yi bai taɓa يشوف الجيم والحلوة الجيم والحلوة وكتبة الله التزرع دي بقى يقول الجمهور الأيتوي الجمهور وأسير الفجر التجع أمشي ليتبقوا الله وأنا أه شي ولا ما أخبارك ba ku ne da ana mai gaskiya ba a ranar da su da ke an yi yi a sai da yaki a shi da abu su ne gani eh, ta kai kuma ganin ba ka da ba ka da mutunci kana magana da ɗayan kana zagi iyayenta kana tozarta su kana faɗa rashin mutuncin mutuncinsu kana iyayen iyayenki kaza iyayenki kaza za ka taba zaman lafiya ba wannan Allah ba zama lafiya in ana ambatan su karɓi girmamawa dattawan arziki masu mutunci masu kima Allah ya saka masu da alkhairi Allah ya sa masu albarka Allah an shi na kawai da lafiya idan ta je gidan ana korafi ana zuwa ce wallahi mutumin kirki na mutum da yake yawan ku ba ba na lafiya amma kana zuwa a da a wanda zaman lafiyar ba ka haka don na zai ba wannan na ya dame da ta yana yana magana ne da ka zama ke kuma ba komai kika ji na sharri za ki kwasa ki gida ba ke kuma tsoho ba komi aka zo maka shi za ka hukunci ba tausawa gyarawa lallashi da siya da kau da kai abin da za ke ya ba ta mutu da wani jama'a annabi ai abu ne ta abin da muka zo muka yi ba yawa mun zo ga gomo mun da zumunci allah ya saka mu da kai muna ba ku hakuri jinkirin zuwa da muka yi suna mu a mu gabatar da wannan wa'azi kamar taya malam usman yusuf da amaryan shi eh fatima ko sai muhammad musa da nashi amaryan hawa eh mahmud musa da amaryan shi hawa muna addu'a muna roƙon allah da irin addu'a da annabi ya ma'amare da angwayensu da cewa Allah madaukakin sarki ya sa masu albarka a cikin wannan aure su ya zaura da su lafiya ya hada kansu Allah madaukakin sarki ya ba su zuriya tayyima iyayensu da suka haife su kuma suka yi tarbiyyar su har da girma suka samu kansu a wannan yanayi muna kuma Allah ya saka musu da Allah ya biya su da aljanna wanda suka rasu Allah ya fi musu wanda suke rayu kuma Allah ya sa su gama duniyar da kuma Allah ya azarta su yi ma ɗan uwansu da iyayensu da surukansu da yayya baki Allah kuma ya ƙara arziki a wannan rayuwa Allah kuma ya sa albarka mutanen gogo Allah ya sa mu garin ku albarka Allah ya zama da ku lafiya a garin ku ya ƙara mu garin ku arziki ya ƙara mu kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi da alihi wa sallama a yi da ɗan abin da muka faɗi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم. shi ma malamin na mata da sakon shi da ke a za mu so shugaban guduma ya yi don godiya ga malam da wanda suka rako shi sannan sai shi da dana da shi kuma ya yi mana addu'a أعوذ بالله سبيل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله bayan godiya da addu'a ma zan yi malam Allah ya sa mu da alheri muna fata abin da ya kan da mu Allah sa shiga jikin mu yi aiki da da na ji san da ke ko azin jariya ya yawa kamar kun baya shiga mu wani abuwa da gani ba abin wasa ba rashin yin aiki da wannan karatu yana kawo kashe-kashen aure yin aiki da shi gona a kara tabbatar da aure na kara gyara aure na kara wato zumunci a cikin shurkusurban da muke na aure cikin bayaninsa shi ne sai tunawa da wani da suka zo suka same ni sai dole a wajen shi guda biyu shi matan shi ya tare ya ce an yi an yi wadda ce kuma da za ce ba da komawa kuma abin ya zama haka sai da wani da cututun da aka yi auren nan Natabbata bi shi sai ba da ba zuwa. Ka ta mugun wani insani sai shi bai koyi ba. Mace to wannan shi ne jawo auren da zai mutu. To dama gab da sallah ne cikin wata azumi. Sai na samu abokan nashi guda biyu sai na samu su karaci. Ima sai na ce ganawa. Ku ba shi je su dalilin tunan zai. idan ka so ka zo ka nuna musu kula ya zo nuna musu to ka je ka gaida kuma sai ka kwata ka ce ku ga wannan da ana na ga sallah gabar ku ka dan dan ka ci sallah da shi to da ya bada sai ta ki karba tun kuma ta nuna mutanen gida ko in ce tana cikin ɗaki amma mutanen gida suna jin muryanta tun da nake da kai shekara kaza da ka aure ta yana biyar ga kwaɗan da ke tun mun zani tun mun zani ba a so ka roƙi abinka ba ko za a dawo ba yanzu zai gina mun ce to karka da je ka aji kafin sati da sai na neme shi na ce sati goma a kai mata zanen nan da aka yi sai aka yi sa sai ta karfa ta karfa sai ta ce gaskiya ko ta gana ka da zanen nan ba gaskiya ko za ka dawo sai ka canja hannun ka yanzu zai gaba da shi gaga na yi nasara sai ka yi ci ne mai kyau ba ɗan da rana da ta daga da hannu dai matan ta dawo aka ci gaba da zamurar ba shi shawara ya ci gaba da ta musu ya yana musu isa kaga kenan da na yin haka da ba samun cin wancan matsala ba wani ya muna ba ma'aurata shawara irin wannan da yawa kuma auren kuma ciki kuma allah yana gyara da haka gaskiya wato wannan babban karatu gaskiya ina karatun sai a tuna wasu abubuwan da muka yi a kawai abin da ya gashi na haka yi Allah sa mu dace Allah sa kama da alkhairi Allah ya kai malam gida lafiya tare da tawagarsa da duk wanda yake wannan wuri Allah ya kai mu biya da lafiya Allah kuma ya gafarta mu dukkan zunubanmu ya tara masu yi da aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi صلوا على النبي الكريم اللهم صل اللهم طهر عما تحب وترضى وتتقبل الخير من اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ဒီမှာကျေရလို့ဘာလို့ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဘာလဲ